Shugaba menene 'yancin yara a yayin rigingimu na yaƙi? Duk yanda yanayin rigimar ta kasance saboda yanayi biyu ne akwai rigingimu na ɗaukar makamai na ƙasa da ƙasa da rigingimun ɗaukar makamai na gida. Yaro ƙasa ga shekara goma sha biyar an yi hani kwata-kwata na ariɓanya shi ga shigar arangamar kenan yana da kariya ta jimilla da ke daidai da kariya wadda ke ga duk wani ɗan wurar hula da baya da hannu a cikin rigimar ko samsam ya daina shiga rigimar kanan akwai wata kariya ta musamman ga yaron da aka yi rajistan sanya shi. Wannan wace irin kariya ce? Wannan kariyar ita ce wani hani na yin rajistar sawar yara ƙanana ƙasa ga shekara goma sha biyar a cikin dakarun soja. Kuma ko da an sanya shi an yi hani idan bai kai shekara goma sha takwas ba a shigar da shi cikin arangamar daga. Kuma an baiwa ƙasashe na yiwuwar su ɗau yara sama ga shekara goma sha biyar. Sannan idan yaron an kama shi ko an riƙe shi game da wani yanayin rigimar yaƙi yana da kariya ta musamman mai alaƙa da ƙosawar shi ci gaban 'yan ƙasancinsa da na hankalinsa kanan ko da ya yi wani laifi mai alaƙa da rigingimun yaƙi an yi hani ko da an kama shi ne na a mashi hukuncin kisa akwai 'yancin da ba a taka mishi ba a tozartawa da ke cikin abin da ake cema gimshiƙan 'yancin ɗan adam da ba a sokewa yaro ko da a lokacin yaƙi ne a lokacin yaƙi yaro ya kamata a fitar da shi daga wuraren da ake yaƙi kuma yana da 'yancin a kula da shi a samu mishi magani ya samu 'yancin ci gaba da samun ilmantarwa kuma yana da 'yancin ci gaba da samun muhali kyaukyawa na al'ada mai fa'ida ga ci gaban rayuwarsa kuma ko da bai tare da mai rikiya a lokacin rigimar yaƙi yaro ya kamata ya samu girkin wurin tattara iyalai don ya samu damar gano ma'aifan shi da kuma girkin don taka har su gami da mahaifan nashi har ya kai kuma ga kasancewar shi cikin iyalinsa wannan shine 'yancin agajin ɗan adam 'yanci na lokacin yaƙi na da harsuna biyu guda ta fannin kariya wannan yanayi ne wannan yancin ne ke zayyana yancin yaro wannan yanayin ne ke zayyana yancin yaro sannan wanda ke gindaya halarta zuwa ƙarshen rigingimu. organise la participation et la cessation des hostilités.